Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. Tambaya, tambaya menene ke sawa miji menene yake sawa miji ya ji matarsa ba ta gamsar da shi har ka ga bayan aure ba da daɗewa ba yana ƙoƙarin ƙara wani auren kuma ita ma tana jin baya gamsar da ita amsa kamar yadda bincike ya tabbatar shi namiji azzakarinsa yana raguwa duk sanda ya yi jima'i ita kuma mace gabanta yana buɗewa ne duk sanda ta yi jima'i don haka shi mijin sai ya ji ta yi kwararo ya zaci kamar ɗan dan ta kwana biyu ne don haka sai ya dinga tunanin ƙara aure. Kuma ko da ya ƙara auren shi ma hakan ne. Hakan nan ita ma matar za ta dinga jin uwa ƙaramin yaro baya gamsar da ita yadda ya kamata. Amma ita ba yanda za ta yi, Allah sarki mata. Maganin wannan matsalar shi ne, namiji ya sami dabino da nono mai tsami ya dinga wanke azzakarinsa da shi lokaci zuwa lokaci. Azzakarinsa zai dinga kumbura domin akwai wata jijiya a jikinsa wacce abincinta shi ne tsami. Idan yana yin wannan to wannan matsalar za ta kau daga gare shi. Ita kuma ɓangaren mace sai ta samu alimin da miski na gari, sai ta samu alimin da miski na gari ta jika ta dinga kama ruwa da shi a sami dabino a dama a jiƙa shi a haɗa miski a dinga kama ruwa da shi insha Allahu gabanki zai tsuke kuma ya dinga ƙamshi kullum sai ya dinga jin ki sabuwa tambaya ta biyu a nan ita ce wacce mijinta yake saurin inzali kafin buƙatar ta ta biya mai ya kamata su yi don maganin matsalar Amsa: Gaskiya wannan ba ƙaramar matsala ba ce, domin kuwa ita take sa rashin zaman lafiya a tsakanin yawancin ma'aurata, kuma akwai cutarwa mai yawa kusan ga matar, domin ita mace akwai wani ruwa da ke fesowa a gabanta kafin ta yi inzali, shi kuma wannan ruwan acid ne domin zafi ne da shi idan ta yi inzali, wannan ruwan maniyyin shi ne ke sanyaya shi to idan har bata to idan har yi inzali ba wannan ruwan zai sabbaba mata ciwon mara da tsatsagewarta da matsala a farjinta kuma hakan zai sa ta tsani mijin nata don haka manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya ce idan ɗayanku ya sadu da matarsa to kada ya tashi har sai ta biya buƙatar har sai ta biya buƙatarta kamar yadda yake so ya biya buƙatarsa kamar yadda yake so ya biya buƙatarsa. Abin da aka fi so ga kowane miji da mata, abin aka fi so ga kowane miji da mata, kowanne ya yi iyayensa don ya ga ya gamsar da ɗan uwansa, ba wai kowa ya dinga ƙoƙarin biya wa kansa buƙata ba. Wannan shi ne abin da yake haifar da matsalar aure. Mafita shi ne a biyo hanyoyi da muka yi bayani a baya kafin jima'i wato ɗan saƙo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani abu na biyu kuma shine kasancewar sha'awar mace tana kaiwa minti goma ta namiji kuma minti biyar ta namiji minti biyar to sai ya sami kanwa ya sa a bakinsa ya dinga tsotsa kamar alawa a lokacin jima'in wannan zai sa sha'awarsa shi ma ta kai har minti goma ta inda za su yi daidai da ta inda za su yi daidai idan aka yi haka za a sami mafita sosai insha Allahu. Tambaya tazarar kwana nawa ya kamata a dinga samu kafin saduwa don kulawa da lafiya? Amsa ya danganta da lafiyar mutum da kuma ƙarfin sha'awarsa da irin abincin da yake ci. amma ba a so mutum ya yi jima'i sau biyu a rana, domin hakan zai cutar da lafiyarsa, kuma in dai kuka fiye yawan yin jima'i, to za ku tsufa da wuri, Allah masani.